This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ke karanto labaran. Duban dumatan mutanen ƙasar Syria sun ƙaurace wa matsugunansu da ke Aleppo jiya Juma'a suka nufi turkiya kafin Rasha ta ƙara kaiman har-haren jiragen sama kan ƙungiyar 'yan tawaye da ke gabashin ƙasar Syria waɗanda ke yunkurin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wata ƙungiyar ayyukan jin kai The Turkish Humanitarian Relief Foundation ta ce kimanin 'yan gudun hijira dubu sun isa kan iyakar Syria da turkiya ko da yake ankara ta rufe kan iyakarta kuma babu tabbacin ko za a kyale su su shiga cibiyar tarce tana kakkafa tantuna a siriya kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijirar matsugunan wucin gadi turkiya dai ta riga ta karbi sama da 'yan gudun hijira daga siriya miliyan 2,500 tun da aka fara yakin basasan kimanin shekaru biyar da suka shige ta kuma ce yanzu haka dubbai suna kan hanyar su zuwa kan iyakata rukunin 'yan gudun hijiran da ke kokarin wa siriya na baya-bayan nan na aukuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati da tallafin hare-haren jiragen saman rasha suka kaddamar da hare-hare a arewacin siriya da nufin yi wa birnin aleppo da ake takaddama a kai ƙawanya wata gagarumar girgizar ƙasa da ta auku a birnin tainan da ke kudancin taiwan yau asabar ta rusa wani katamfarin ginin ɗakunan kwana ta kuma kashe akalla mutane biyar da suka hada da wani jinjiri hukumomi sun ce da dama sun ji raunuka cibiyar ƙasa da safiyo ta amurka ta ce girgizar ƙasa mai karfin maki 6.4 ta auku ne a tazara kilomita 40 da birnin tainan birni mai kimanin mutane miliyan biyu inda barnar tafi yawa girgizar ƙasa kuma ta fara girgiza gine-ginen ne da kimanin karfe hudu na asuba gogon ƙasar girgizar ƙasar da aka yi yau asabar da safe ta auku ne lokacin da mutane ke barci kuma ta yi kace-kace da gine-gine uku yayin da ta lalata waɗansu da dama da suka hada da wuraren ibada masu ɗimbin tarihi gine-gine biyu da suka rushe a tainan sun goce daga foundation ɗinsu yayin da daɓen gine-ginen suka rufta mafi yawan ɓannar dai ita ce rushewar wani ginin gidajen kwana mai hawa goma sha bakwai jami'an aikin lafiya na ƙasar brazil sun ce sun gano wani samfarin ƙwayar cutar zika a miyau da kuma fitsari da yake jawabi a wani taron manema labarai jiya juma'a shugaban wata cibiya da ake kira oswaldo cruz wato fio cruz paulo gadelha ya ce sumba na ƙara haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar sai dai ce bai kamata a hana yin sumba ba masu ilimin kimiyya a cibiyar binciken ƙwayoyin cututtuka ta Cruz sun ce suna ƙoƙarin gano ko ruwan jikin mutum zai iya yaɗa wannan cutar jiya juma'a ƙasar brazil ta shiga wani lokacin wasanni da mutane kan rika yi wa waɗanda ba su taɓa gani ba sun ba wajen gagarumin shagulgula da akan yi kan tituna. a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya tana shawarta jami'ai kada su karbi gudunmuwar jini daga waɗanda ba su jima da dawowa daga ƙasashen da aka fi samun bullar wannan cuta ba waye cutar da sauro ke yadawa ta fi kamari a ƙasashen kudancin amurka musamman brazil kuma tana da illar gaske musamman ga mata masu juna biyu to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc waɗanda ke neman jam'iyyar su ta tsaida su takarar shugabancin amurka sun yi ta maza a cikin sabon wani yanayin dusa kankara a jihar new hampshire jiya juma'a inda suka rika kushewa juna ana saura kwanaki hudu a gudanar da zaben share fage na farko da jam'iyyun democrat da kuma republican za su gudanar sai dai binciken ra'ayoyin jama'a ya yi nuni da cewa hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump har yanzu yana kan gaba da kyakkyawar rata yayin da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat daga jihar Vermont ya yi wa abokiyar takararsa Hillary Clinton fintinkau sakamakon hana waɗansu jirage tashi da aka yi. Dusar kankarar dai ta hana Trump komawa jihar New Hampshire bayan ya je wani yakin neman zaɓe a wata jiha. Wannan ya ba ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush wanda ɗa ne da kuma ƙanan tsofaffin shugabannin ƙasar Amurka biyu. damar yi masa ba'a inda ya ce mahaifiyarsa 'yar shekaru 90 wadda ta taɓa zama matar shugaban ƙasa Barbara Bush tana waje tana taya shi yakin neman zaɓe duk da rashin kyan yanayin. Bush dai ya zauna da mahaifiyarsa a wata hira da tashar talabijin ta CBS da ake kira This Morning ta yi inda ya rika sukan lamirin Trump domin irin kalamansa da kuma yadda ya rika yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wata muhawara bakar magana. gwamnan jihar ohio john kasich da ke neman ƙara dagowa ya shaida wani mai kaɗa kuri'a cewa zai sake maimaita nasarori da ya samu a matsayinsa na gwamna da kuma nasarorin da ya samu lokacin yana ɗan majalisa a washington gwamnan jihar new jersey chris christie wanda shi kuma ya shafa watanni yana yakin neman zaɓe a jihar ta new hampshire ya shaida musu kada wasu masu kada kuri'a cewa su yi taka tsantsan da Trump da Senator Ted Cruz na jihar Texas da kuma Mark Rubio na jihar Florida domin bisa ga cewarsa ba su je jihar neman wato kuri'u kamar yadda ya yi ba. ma'aikatar ilimi ta kasar ghana ta ce kimanin kashi 45 cikin 100 na malaman makarantar firamare da kuma kimanin kashi 30 cikin 100 na ɗaliban makaranta ƙasa da sakandare ba su da cikakken horo ta kuma ce za a ɗauki mataki domin ganin an shawo kan wannan lamari. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. an sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoto na farko zai yi magana ne akan mahimmancin tsaftar muhalli. A rahoto na biyu kuwa zan yi magana ne akan yadda hukumomi a jihar Bauchi suka raba wa 'yan gudun hijira magunguna a sansaninsu da ke garin Bauchi. Shigo rahoto na uku zai yi magana ne akan zazzabin lasa. A yayin da rahoto na hudu zai yi magana ne akan yadda aka sami ci gaba da samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum a jihar Jigawa. A yayin da rahoto na biyar shi ma zai yi magana ne akan aiwatar da rigakafin cutar polio kashi na farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 2016. Ma da lagai da Mamman Nasir. An ƙara jaddada mahimmancin tsaftar muhalli wajen samar da al'umma mai ƙoshin lafiya. Daga birnin kanan dabo ga wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ɗauke da cikakken rahoto. sarkin tsabtar kano kuma kaddashin daraktan lafiya a hukumar lafiya matakin farko na jihar kano wanda kuma shine sarkin tsabtar kano alhaji jafaru gwarzo ne ya furta hakan a yayin da yake tsokaci akan alakar tsabtar muhalli da kiwon lafiya Alhaji Jafaru Gwarzo ya ce ɗaukar matakan tsaftar muhalli zai kawo sauƙin kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa sanadiyar cututtukan da ake iya kamuwa da su sanadiyar rashin tsaftar muhalli. za a samu lafiya dama duk abin da ake gudu shine cututtuka da suke yaduwa shekara da shekaru yau tun kafin a haife mu muke jin ana labarin kwalara kwalara kwalara ga tana muke da magana kyanda muke da tsofin ciwo irin tarin fuka muke da sankarau har yanzu ba su mu ba saboda haka duk abin da ake kokari shine a yi maganin waɗannan abubuwa domin a samu lafiya a rage mace-mace sannan a rage wa gwamnati kashe kuɗi da ɗaukan nauyin mutane eh, in an samu annoba kamar misali yanzu ana magana lasafi ba ɗin nan me ya kawo ta me ka bera duk inda bera yake za ga cewar gurin kazanta ce to laifi ne ka bar gidanka da kazanta duk inda aka ce yau ga sauro to daman unguwar ba tsafta gidanka ka ba shi gabin nan malaria na tsohon ciwo ne shi ma saboda haka duk ana ta kokari ga an rage gwamnati wannan wahalhalu ana kashe kuɗi ma kodai wajen siyo magani na yaƙi da wa'annan cutukan nan to idan an dawo da 'yan duba gari suna aikin su to so ake a rage wa'annan kashe kuɗin kuma a rage mutane wahalhalu a yanzu an umarce su duba garin nan suna ci gaba da duba kasuwanni tashoshin mota ana tsara kasuwa yadda ya kamata ana tsara tashoshin mota sannan ga irin ta'adar da masu kamfanin fata suke mana a kano suna sarrafa fata suna sako ruwa barkatai yana damun mutane yanzu ka ta wajen dan maliki dinnan wajen sharar dinnan wajen calawa duk ga nan mutane suna cikin kuba suna cikin wahala to a yanzu tilas yanzu mun sa ido a kai kuma dole masana'antar nan mata kai cewar a daina sako ruwan cikin magudanar ruwa to za a daina domin dama a doka tsafta ba a yadda wani ruwa da gwalo ko ruwan wanke wanke a gidanka ya shigo cikin hanyar magudanar ruwa ba a dokar kenan an yi hanyar ruwa magudanar ruwa saboda me saboda ainihin ruwan sama ya sauko ya tafiyarsa ba ya tsaya ba ko ya ko a sauko shi babu to ya magidanta za su yi in ruwansu ba zai shigo magudanar ruwan titi ba ya ake a turai ya ake ina ka ci gaba ka taɓa ganin ruwa ya fito waje ai abin da ya ake a GRA yanzu ai abin da aka ci shine a yi sokawai a cikin gida na ba haya da na wanke-wanke kada wani ruwa ya fito komai kankantarsa eh, ya fito waje wannan doka ce so a yanzu din nan kuma gashi an ƙara ƙarfafa ma yanzu gwamnatin jihar kano ta yanzu ƙarƙashin da abdullahi ganduje ya ƙirƙiro da abin da ba a taɓe ba a yanzu an yi ɓangare a ake cewa department a hukumar lafiya matakin farko cewar duk irin wannan shegantakar da ake yi a hora su kun ga mun samu ci gaba an dada duba gari yanzu sannan an yi department musamman bangare ne na wannan kula da wannan abuwa. Alhaji Jafar Gwazo ya kara da cewa wannan matakai da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na farfaɗo da martabar ma'aikatan duba gari zai haifar da raguwar barkewar cututtuka da a da kan fama da su lokaci-lokaci. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto. Daga jihar Bauchi kuwa hukumomi ne suka kai ɗauki ga al'umma da ke gudun hijira a sansanoninsu domin samar masu waraka daga cututtuka daban-daban. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto akan yadda rabon magungunan ya gudana. Gwamnatin jihar Bauchi ta fara raba wa 'yan gudun hijira magunguna don kare lafiyarsu. da yake bayani yadda za a raba magungunan Dr. Ahmad Fanti wanda ya wakilci ciyaman na hukumar inganta lafiya a matakin farko. Famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Yau muna raba magani ne wanda za mu kai wa wanda yan uwanmu wanda wannan abu ya same su suka zo bauchi wanda ake kira internally displaced eh, persons idps kenan da turanci yan gudun hijira yawa da hausa so ana kai musu magunguna ne kamar yadda shi mai girma gwamna ya ba da directive tabbatar da cewa duk wani bukatunsu na magunguna da sauransu an basu domin wani primary care development agency an sai wani magunguna kuma yanzu haka za a kai musu kuma dama akwai ma'aikatan lafiya da aka je a wajen saboda bukatunsu so suna nan suna kula da su kuma in abu ya tashi za a kai musu magani eh to yawanci irin waɗannan abubuwan da ya fi damun mutane saboda akwai gajiya akwai abin da ake kira stress Eh, akwai magungunan malaria yawanci malaria na damun su akwai na su gudawa akwai na su tari da sauransu akwai kuma na maganin ciwon ciki duk yana cikin magungunan da aka siya za a kai musu eh ba ma lasafi ba duk wani eh, ciwo da ka sani zan fara daga vaccination immunization wanda akwai abin da ake kira vaccine preventable diseases an tura jami'an mu sun je sun ba su rigakafi wanda kuma yana maganin cututtuka kamar su bakon daure da sauransu da haka sannan banda shi din kuma akwai abin da muke kira health education ma jami'an mu da suke wajen suna tabbatarwa da suna ilmantar da su kan bukatun a yi tsafta a wanke hannu a wanke jiki a wanke environment a kula kuma da duk abin da za a ci so ta nan insha Allah za a kula ga ba ma lasafi ba duk wani ciwo da za a iya kare kai an kare kai insha Allah eh to ba wannan ne lokaci na farko da muka fara kai musu magunguna ba amma a wannan karan mun sai magunguna na rabin miliyan guda saboda duk lokacin da maganin ya kare ko da cikin sati guda ne insha Allah za a sake za a kai musu to amma dai mun sake duba yadda yanayin cututtukan suke da yawan magungunan mun kuma kara mun za ka yi musu yanzu insha Allah. Dr. Ahmad Fanti kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Biyo bayan bullar cutar zazzabin lasa cutar da ta hallaka mutane da dama a wasu daga cikin jihohin Najeriya. Gwamnati na ci gaba da faɗakar da al'umma akan yadda cutar take. Mustapha Nasiru Batsari wakilinmu da ke jihar Neja na ɗauke da cikakken rahoto A wata ziyarar aiki da ya kawo a nan jihar Niger, ministan lafiyar Najeriya Mr. Isaac Adewale ya tabbatar da cewa jihar Niger na kan gaba a yawan waɗanda cutar ta harba ya zuwa yanzu. There, there were 35 suspected cases in Niger state and 16 deaths. It's the largest in the country. ya ce akwai mutane 35 da ake zaton sun harbu da cutar a nan jihar Niger kuma 16 daga cikinsu sun mutu saboda haka ita ce mafi yawa a Najeriya. Tawagar ministan dai ta ziyarci ƙauyen Fuka ne da ke ƙaramar hukumar Sarkin Fawa inda aka samu bullar cutar. Dr. Ado Muhammad babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar Najeriya ya yi ƙarin haske akan ziyarar tasu. to mun zo ne na fari dai mu zo mu ga hakimin garin hali da ake ciki mu ga hakimin kuma mu zo mu ga asibitin ah, da kuma mu ga yalan ah, watan inda gidan da kamu da cutar to yanzu daga shi muna gidan da kamu da cutar to muna so don ah, mu ga yadda za mu kau da cutar gaba daga kasar kuma mu tabbatar cewa wannan annoba ba ta sake dawa ba to kuma kafin a yi wannan dole ya kamata a san duk abin da ya faru Ah, don a ga yadda za mu eh, eh, hana faruwar wannan mugun cutar. To kowane mataki gwamnatin Najeriya ke ɗauka game da takaita yaduwar cutar ga abin da Dr. Ado Muhammad ke cewa. Yanzu dai akwai abubuwa biyu. Ɗaya akwai watan a cikin abin da ya kamata yi a ƙauyuka da kuma community. Na biyu kuma akwai abin da ya kamata a yi a asibitoci. Na fari a community ah, muna son mu yada da kan mutane cewa watan kone kone daji ah, wanda ke sa kasancewa cutar nan ah, ta bera take akan same ta bera da kuma ya kamu da cutar in ya shigo gida ko in ya yi tsari ko kuma ban gida sai ga cewa abin ah, in aka ci abincin ko kuma mutum ya zo ya sa hannu ya sa abin a baki sai ga eh, ya kamu Jami'an kiwon lafiyar dai na baiwa jama'ar shawarar kaddamar da kisan beraye a duk inda suke domin yana cikin rigakafin kamuwa da cutar ta lasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, rahotanni na nuni da cewa rigakafin yau da kullum na ƙara samun nasara a jihar Jigawa, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. A yanzu dai a kullum ta Allah ana samun ci gaba bisa ga yadda iyaye mata suke tururuwar miƙa yaransu zuwa ga asibitoci domin gudanar musu da alluran rigakafin yau da kullum a jihar Jigawa kamar dai yadda jami'a a sashen bada rigakafin yau da kullum na babban asibitin da ke birnin Dutse Salma Iliyasu Surku ta yi mana ƙarin bayani. Gaskiya muna samun ci gaba sosai saboda a rana za ki iya samun mutum ɗari ko kusan ɗari ko sama da ɗari. rana ɗaya wanda suka zo don aiwa 'ya'yansu allurar rigakafi kuma gaskiya kullum abin karuwa yake yi kullum mu dai a nan asibitin general hospital na dutse gaskiya muna samun ci gaba sosai defaulters ɗinmu ba su da yawa su ma idan aka bi su ana samu akwai dalili wasu zaki tadda ɗan ne ba shi da lafiya wasu kuma za su kitar da uwar ce ba ta da lafiya amma ba wai dan suna kin allurar rigakafin ba wani lokacin zake ga ana samun matsalar yara idan an yi musu wannan allurar rigakafin yau da kullum yaran su suna samun zazzabi takan kai ga har cewar iyayen sai su ki dawowa a yi wa yaran su allura eh to ba zan ce ba ma samu ba amma gaskiya da sauki saboda dama matsalar da take sawa ake samun irin wannan matsala ne daga wurin mu ma'aikatan lafiya lafiya da ba ma tsayawa mu ba wa marasa lafiyan mu kyakkyawan health talk bayani akan aikin da muke yi akan allurar da za a yi ya kamata a ba wa iyayen yara health talk su san cewa eh ga allurar da za a ba su kuma ga abin da take iya sawa dan ba lallai bane wannan zafin jiki da ake yi ba dole ba ne ba lallai ba ne wasu suna zafin jiki wasu kuma za ki ga an musu sun koma lafiya lau sun ware suna harkar su to idan har kin ba su kyakkyawan bayani akan allurar in mace ta riga da mun ta san cewa ɗanta zai iya yin zazzabi saboda haka dan ta ga ɗanta yi zazzabi ba wani sabon abu bane a wurinta dama an riga an mata cikakken bayani akai wannan allura shin da safe ne ya kamata a yi wannan allura ko kuma sai bayan rana ta ya kamata a yi wa yaro eh to gaskiya a ka'ida kamata yi a yi ta da safe saboda idan rana ta daga in Allah kawo wannan zazzabi kuma zafin rana zai iya sa jikin ya ƙara ɗaukan zafi fiye da in a ce iya allurar ce ta sa zafin jikin shi yasa aka fi so da dan sanyin safiya haka kafin rana ta yi a yi ma yara allura a maida su gida adana su. Kenan bai kamata uwa a ce ta kawo yaron ta an yi mishi allurar rigakafi sannan kuma ta kama yawon biye-biyen zuwa unguwa ba. Gaskiya dama kamata ya yi in za ta yi wani uzurin ta mata yi kafin ta kawo yaron ta da safe in kuma ya zama na cewa ranar da za a yi masa wannan allura kawai ta kashe duk wani yawace-yawacen da za ta yi duk wata ziyarce-ziyarce da za ta yi ta haƙura da shi ta zo ta yi masa allurar ta koma gida. Malama Salma Iliyasu Surku kenan jami'a a ɗakin bada allurar rigakafi ga yara ƙanana a babban asibitin da ke birnin dutse halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Shi ma wakilinmu Shu'aibu Mani da ke maraɗin jamhuriyar Nijar ya ruwaito mana cewa an sami gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna karo na farko a cikin wannan sabuwar shekara ta da goma sha 2016. Wannan karo ita wannan shushawa ta rigakafin cutar shan inna ga ƙananan yara ta bambanta da saura. Sabilin ta shahi jihohi masu mukabtaka da tarayyar Najeriya. Da haka Malam Idris Abdu malamin waye kai a hukumar kare lafiya ta jiha ya kawo mana ƙarin haske. gaskiya kai ƙasar mu ta Nijar ta ɗauke wannan zagaye da za a yi wanda ya shahi jiha bakwai cikin jiha takwas na ƙasar mu ta Nijar a nan wajen mu kuma eh, wato jihar Maradi eh, dukkan gundumomin mu banda gunduma da kwaro da gunduma me yayi ko me yasa sabida kamar shekara shekara uku zuwa shekara hudu da nan ƙasar mu ta Nijar ba mu samu kana wannan cuta ta sha'inna to amma wannan bai hana a zanki ba don saboda rigakahi tun da kasashe makwatanmu har yanzu suna dan samun eh, ka guda guda na wannan cuta to shi yasa aka ce wannan za a yi shi bisa kan iyakoki makwabciyar kasa ta nigeria shi yasa kuka gani duka gundumomin da aka dauka wanda ke da iyaka da wannan da kasar nigeria da kwaro da mai ba su da iyaka da nigeria shi yasa ba su cikin wannan tsari zuciya shi ya bada gari ku likitoci kananan yara nawa ne za su amfana da wannan shoshowa ta rigakafin cutar ina? a wannan zagaye kenan 800 da hudu da ɗari biyu da ɗaya su ne za a yi ma wannan rigakai na cutar sha'inna. me ya kawo mace haka saboda kwanakin baya kuna yin su muga kun miliyan ɗaya da wani abu na ƙananan yara. zagaye ne wanda za a yi na bisa kan iyaka duk ga gundumomin da namu na jihar maradi wanda ke iyaka da nigeria. matakin da gwamnati ya a kunjoyi masu da shuni da likitoci suka ɗauka na da nasaba da yin katanga da polio sabilin kusan shekaru uku nijar ta yi adabo da cutar polio faman kira ga owaye na su bada haɗin kai tunda dai akwai isasshen magani ga hannu in ji malam abdu idrisa kusan sati an kawo dukkan magani wanda za a yi ma wannan yara da dukkan abubuwan dai da aka san ana sa a cikin wannan tsari ne. kira ne wanda a kullum ma ana yi shi dai an ce magidanci makiyayi ne duk abin da ya san zai zama alheri ga iyalin shi yana daidai kenan ya neme shi ya kawo iyalin nasu samu kuna tunani nan da shekaru da yawa likitoci sun yaƙi da cuta wannan ta ado allah ya sa an ci nasara a cikin dukkan duniya ma babu ita sannan aka ɗauki kuma wannan cuta ta kurkunu kurkunu ma duka yanzu a dai ƙasar mu ta nijar mun ci nasara yanzu babu ita haka zalika wannan cuta ta shan inna muka ɗauki niyyar ita ma mu kare iyalinmu da ita to kenan kira da muke yi ma uwayen yara shine wannan magani da ake yi kyauta ne ake yin shi kenan ko da uwaye za su fita yana da kyau su bar yaran su lokacin da likitoci za su biya saboda gida gida ne za su zanki shiga gari gari za su zanki nuha in suka zo su iske yaran nan dan yaran nan su samu wannan rigakafi a yi shi yau a yi shi gobe bai da illa malam idris abdu kenan mushan waye kai sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar to madalla a gaida sha'ibu mani daga jamhuriyar nijar ibrahim alfa ahmad gare ka masu sauraro kwata kwata abin da za iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. dubin ta mutanen kasar siriya sun kaurace su da ke aleppo jiya juma'a suka nufi turkiya kafin rasha ta kara kaiman har-haren jiragen sama kan kungiyoyin 'yan tawaye da ke gabashin kasar da ke yunkurin hamɓare gwamnatin shugaba bashar al-assad wata kungiyar ayyukan jin kai ta ce kimanin 'yan gudun hijira dubu hamsin sun isa kan iyakar siriya da turkiya kuma da yake ankara ta rufe kan iyakokinta babu tabbacin ko za a kyale su su shiga cibiyar ta ce tana kakkafa tantuna a siriya kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijiran matsugunai na wucin gadi jami'an aikin lafiya na ƙasar brazil sun ce sun gano wani samfurin ƙwayar cutar zika a miyau da kuma fitsari da yake jawabi a wani taron manema labarai jiya juma'a shugaban wata cibiya da ake kira fiacruz ya ce wato sumba na ƙara haɗarin kamuwa da kwayar cutar sai dai ce ba za bai kamata a hana yin sumba ba masu ilimin kimiyya a cibiyar binciken cututtukan sun ce suna ƙoƙarin gano ko ruwan jikin mutum zai iya sa a yada wannan cuta. waɗanda ke neman jam'iyyar su ta tsaida su takarar shugaban ƙasar amurka sun yi ta maza a cikin sabon wani yanayin dusar ƙanƙara a jihar new hampshire jiya juma'a inda suka rika kushewa juna ana saura kwanaki hudu a gudanar da zaben share fage na farko da jam'iyyun democrat da kuma republican za su gudanar a nan amurka Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.